sai ka ga mutum ya ɗauko buhu na shinkafa ko jarka ta mai wani ya ɗauko firinji a kansa wani ya ɗauko kujera wani ya ɗauko kowa ya ɗauko nasa kuma abin takaici ɗin wanda iyayensa suke raye sai je gida iyaye ce da shi sannu da zuwa an samo ganimar yaƙi to wannan musibar matsalarta wanda duk ya ɗauki kayan wani ya ci to ya tabbata zai jima a cikin wahala ba sai an je lahira ba duk mutumin da guminsa ne ine ma itara ibu kanti aka balla aka ɗiban masa wallahi Allah ba zai kyale wannan ba ko mutumin ya yi shiru bai ce Allah ya isa ba to Allah zai yi Allah ya isa a maimakon sa kuma sai ya bi kadi ya kamata matasa kar mu yadda ai amfani da mu saboda muna son mu nuna damuwar mu akan abin da ake mana a cikin wannan kasar kada wasu biyo ta baya su tara mu su killace mu su raba mana kuɗi su ce mu je mu kone kone idan muka kona kano garinmu ne in muka lalata dukiyar kano dukiyarmu ce in muka rusa wani abu a kano garinmu muka rusa idan muka gama kone kano muka rushe kano muka sace kayan kano muka yi wasosansa ku gaya min jihar da za ta karɓe mu wanda duk yake wannan garin ya sani wallahi ko masinja ba a bamu a wasu jihohi na najeriya masinja in kai mutumin kano ne wallahi ba ka je wata jiha a baka ba amma wannan gari allah ya masa albarka duk wanda ya shigo ana karɓarsa ya zo zauna ya ci arziki ya samu arziki a saje da shi a yi auratayya da shi babu wanda zai nuna masa bambanci amma mu ana nuna mana bambanci to bai kamata a ce 'yan asalin wannan gari wanda ba su da wani gari wanda ya fi shi a yi amfani da su wajen tada tarzoma a cikin gari ba matasa su ne abin da laraba suke cewa da su amalul umma su ne mustaqabalul umma su ne ruhul umma idan matasa suka samu matsala al'umma ga baki ɗayanta ta samu matsala shi sa ko da yaushe muke nasiya shuwa gabanni? a duba matasan nan a ba su ilimi a ba su aikin yi a ba su sana'o'i a kula da su a lura da su kada a bari su fanɗare kada a bari linzaminsu ya to ya saku idan matasa su ya saku al'umma ta shiga cikin matsala ta shiga cikin tashin hankali don haka ya kamata mu a matsayinmu na iyaye yayi yan uwa duk mutumin da ya ga wani nasa ya ɗauko dukiyar wani ya ce ba wannan muka ce aje a yi ba cewa muka yi aje a nuna ba a ji daɗin abin da yake faruwa ba kamar yadda dokar ƙasa ta ba da damar a yi haka amma babu wani addini da ice ka farma kantin wani kaɗi ba babu wata dukiya da don wani ya ɓata maka rai zaka ce in kaɗi ba ka ci halal ku duba abubuwan da aka bamu lokacin da ake zaɓe aka bamu ashana aka bamu maganin sauro aka bamu sabulu aka bamu littafi exercise mai shafi ashirin aka bamu taliya aka bamu shinkafa aka bamu tsagi ɗaya yadi biyu na atamfa ko na shadda kai akwai gurin da na gani da ido na taliya aka dafa sai a kirawo ka sai a zuba maka a cikin roba yar kankanuwa sai a ce ka ci in ka cinye sai a ce je ka jefa ƙuri'a to abin da muka yi wa kanmu da kanmu shine muke girba wanda kuma wanda zai nuna ma ya kamata daga yanzu mutane su san kansu mu gane me ya kamata mu yi saboda bayanmu saboda gabanmu amma duk lokacin da za a zo a nuna muku kuɗi mutum har ɗora wa kansa ganye ike yake cewa shi fossil ne wanda ya siya da tsada shi zan biyawa wanda ya siya da tsada shi zan jefawa to a wannan lokacin za a shiga matsala don haka al'umma mu rage kwaɗayi mu rage rashin haƙuri yanzu rashin haƙurin da muka ƙi muka karɓa abin da muka karɓa ko muka yi abin da aka samu gashi abin da muka faɗa ciki ko matsalar najeriya ɗinnan kakaf ɗinta duk mai hankali ya san abubuwa guda uku ne za a yi matsaloli za su warware an ce mana an janye tallabi na man fetur saboda wasu tsiraru ne suke amfana da shi wasu 'yan tsiraru ne suke amfana da tallafin man fetur amma muwa muna amfana to menene matsala idan aka mai da tallafin man fetur dinnan saboda mu samu sa'ida menene matsala idan aka buɗe boda saboda mu samu sa'ida menene matsala idan aka karya farashin dala tunda gwamnati tana da ikon da za ta karya farashin dala siyar yadda kayan mu muke a bamu dala in gwamnati ta zo sai ta ce dalar nan mun karyar da ita duk da mun ji an ce ai wasu mutane ne yan kasuwa duk haɗa ɗan kasuwa idan gwamnati ta dallo dala wallahi dole ta karye to in an karya dala farashin komai zai sauka wasu na cewa idan aka bada taki akan farashi farashin abinci zai sauka su waye suke noman a Najeriya duk guraren da ake noma an hana waɗanda suke da zuciyar noman suke da jarumtakar yin noman gurarensu baka isa kai noma ba in kai noma sai a sace ka ko a bari ka gama noman sai ka zo ranar girbi a ce ku zo ku girba mu gani a hana ku zuwa to waɗannan su ne matsalolin abin da za a yi kuma abin takaici wanda ya kamata a ce shugabanni yanzu su ma sun yi kuka sun tausaya mana ina jin wani babba an ce shine na uku a ƙasa ice ku je ku yi zanga-zangar da za ku yi mu ko muna gida muna cin abinci muna kallon ku dan Allah wannan ba abin kunya bane wallahi idan a wata ƙasa ce ta kafirai wannan ya faɗi wannan maganar sai ya ji kunyar da za ta sa iri rubuta ya ce na sauka daga mukami na amma a Najeriya babu komai da ka kada mu yadda ku gane cewar wannan garin namu na Kano wallahi da yawa daga cikin mutane ba sa ƙaunar Kano ko ba sa ƙaunar ci gaban Kano kada ɗan Kano yadda a yi amfani da shi a ci amanar Kano a ci amanar mutanen kano kamar yadda ba mu yadda ba ɗan najeriya a yi amfani da shi a ci amanar najeriya ko mu wannan garin namu addu'a mu yi wannan ƙasar ta mu addu'a mu ce allah ya tsare mana ƙasar mu ya tsare mana garinmu daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci daga muguntar masu mugunta daga ha'incin masu ha'inci daga munafincin masu munafinci da mutanen da ake shiga ɗaki da su a ƙulla a tsara a raba mutane kuɗi a ce ku je ku tada zoma a Kano saboda wai a sa abin da ake cewa da shi watan eh, wannan eh, menene suke cewa da shi a sa state emergency a Kano sau haka kan mu yadda duk wanda ya bamu kuɗi ya ce ku je ku ƙona guri kaza in kun karɓi kuɗin idan ba za ku iya daina yin abin da ya sa ku je ku ƙona gidansu wanda duk ya ce ka ƙona kano in yana da gida ku je ku ƙona gidansa Shi ne zai sa wani ba zai ƙara kiran ku ya ce ga kuɗi ku je ku ƙona gari kaza ba ku ƙona guri ka ba ku ji abin da ya faru ake gaya mana akwai guraren da wasu tun tsakar dare suka fito sun yi ƙoƙarin fasa wasu kantunan ba samu dama fasa kantuna ba suka koma fasa gidajen mutane suna cewa a kawo waya ko muna ba wa 'yan kasuwa da mawadata da masu guraren sana'o'i da masu gurare duk wani guri wanda kake neman abincinka ya kamata kowa ya kare gurinsa kada wani ya ƙara yadda wasu mutane su zo su yi gungu su zo su fasa masa shago ina raye wanda aka kashe shi domin yana kare dukiyarsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare mutuncinsa ya yi shahada wanda aka kashe shi yana kare addininsa ya yi shahada sau da haka ko da za a ƙara yin wannan abin ya kamata matasa su fita a tsare kuma su sa ido su ga su ne bara gurbu wanda za su shigo in an ga bara gurbu a kama shi a ce ba dan cikin mu bane kamar yadda wasu matasan suka dinga yi a wasu unguwannin idan sun ga kun rungumo kayayyaki sai su kukan kura kanku su kama ku su kwace kayayyakin su tattara su mawa da mai kaya kayansa Allah maɗaukakin sarki baya tabbatar da zalunci dan an maka zalunci in an zalunce ka bai kamata ka zama kai ma azzalumi ba in an zalunce ka ka nemi haƙƙinka ta inda ta dace ta yadda ya dace sannan kuma ka roƙi Allah ibi maka haƙƙinka wannan wahalar da aka sanya mu a cikin Najeriya ina tabbatar muku wallahi Allah ba zai kyale ta ba wanda duk yake da hannu yake da damar da zai taimaka kada mu faɗa cikin wannan matsalar wallahi Allah ba zai kyale shi ba kuma ku jira ku gani idan a wannan duniyar Allah bai hukunta shi ba za mu je lahira mu mun yi imani akwai lahira mun yi imani akwai hisabi mun yi imani akwai sakayya akwai alheri akwai sharrin da wasu za su gamu da shi muna fatan kada Allah ya sanya mu je lahira da haƙƙin wani akan mu duk mutumin da ije haƙƙi lahira da haƙƙin wani akan sa Allah baya yafe masa amma zaka iya zuwa da tarin laifin da kai wa Allah komai yawansa Allah ya ce ku kyale shi ya fice amma wallahi ko kwandala ce ka je ta wani da ita ranar alkiyama ba za a bakka ka fice ba ka shiga aljanna har sai ka maida masa da kayansa idan ba ka da abin da za ka mayar sai a ɗauki kyakkyawan aikin ka a bayar idan ba ka da kyakkyawan aikin da zaka bayar sai a ɗauko laifinka sai a bashi to nafula nawa muke yi azumi nawa muke yi istighfari nawa muke salati nawa muke yi da za mu ci wa kanmu rigimar da za mu je lahira mu kasa biya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wannan ƙasa ta mu Allah ka dube mu da rahamarka Allah ka karɓo mu daga hannun 'yan kasuwa Allah ka karɓo mu daga hannun 'yan jari hujja Allah ka karɓo mu daga hannun waɗanda ba sa jin tausayin mu Allah yadda ba a jin tausayin mu Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka dube mu da rahamarka Allah ka ɗauke mana tsada Allah ka ɗauke mana hauhawar farashi Allah ka kawo mana zaman lafiya kawo mana kwanciyar hankali ka kawo mana yalwar arziki ya Allah duk wanda akwai alheri a cikin zuciyarsa daga cikin shugabanni Allah ka taimake shi wanda ko babu alheri a cikin zuciyarsa Allah ka san yadda za ka yi da shi kai mana maganin sa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hilana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallam baraka